من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau lahadi ɗaya ga jumadal ula hijira na 438 29 ga watan 1 2017 za mu yi karatu na tara a cikin hadiyatul arusai ne shahi na 32 a satin da ya gabata an yi magana a kan hadisi na abu zar'in ga ummu zar da kuma shawara ga iyalinka da kuma magana a kan jimriya da hankuri tare da iyalinka har muka yi magana a kan wannan da shantali ya faɗo mai ga kai kai ne ya fashe da jini amma ta dai har ya ce allah shiwa mata ta yi albarka don ta hutar da lokaci ne da kuɗi ne aka ƙara bayani akan wannan da ta kare alƙalami ta da taddawar mijinta wanda bayani cikin karatun yau allah su zai shigo daga ciki aka yi tambaya akan matsala ta ɗan ubayyu wanda shi dan ubayyu shine shugaba na munafukai gaba ɗaya duk wani wanda ya munafuci to ga dan ubayyu ya koya ya kwafi ba za a ce ma dan ubayyu sahabi ba abinda ma mika shi ga munafuci shine an yi appointment na za a naɗa shi sarkin madina an rige an kimce sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da makka zuwa madina gaba ɗaya sai aka bi annabi aka hita batun dan ubayi wannan batu ya mutu to shi yasa shi ko ce sai ya gani ya ta kulla ma mun addini munahuci sannan da za a yi maka tambaya wani mutum ne annabi sallallahu alaihi sallama aka turbude shi da riga ta annabi ya yi mai sallah kuma ɗan wuta ne to shi na dan ubayi sunansa abdullahi kuma yana da ɗa abdullahi sahabi ne shi ɗansa to inda za mu tashi shayi na talatin da biyu latagdab tagdab min munaqashatiha kakka yi hushi kan tattaunawar da matarka za ta yi da kai kakka yadda ka yi hushi kuma shine kammala ka na namiji izahatar da niqash izan tattabna ta yi zahi bainaka wa baina zaujatika tsakaninka da matakka falata ga zarkakka da ka yi hushi don idan ka yi hushi tuwa shugaba kenan cikinku kai alkali kake bai kamata ka yi hushi ba babu mai kama hannun wani don haka kakka yadda ka yi hushi fa inna nisa annabi sallallahu haƙiƙa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam kunna sun kasance waraji'inahu suna magantawa da annabi sallallahu alaihi wasallama wa yunaqishnahu suna tattannawa da shi akan matsala ta zamantakewa ta aure to tunda haka ne fa fatadhakkar ka tuna annaka haƙiƙa kai lasta afdala min rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka kai annabi sallallahu sallama ba bale ka hishi sallallahu alaihi wasallam قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب Allah ka yadda da shi ya kasance yana cewa wallahi na rantse da Allah inna kunna fil jahiliyyati haƙiƙa mun yi zama a lokacin jahiliya ma na uddu linnisa'i shay'an ba mu lissafa mata bakin komi ana haka hatta Allahu ta'ala fihin na ma anzala Allah ya sabkan musu abin da ya suwa wa ƙasama lahunna ma ƙasama Allah raba musu abin da ya raba musu na a kare mutuncinsu to ne yana nihi kamar suratun nisa Allah ce in khiftum Allah tufsidu fil yatama fankihu ma qaba minan nisa da kuma irin ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha da kuma yastaftunaka ya nisaa qul Allahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fi yataman nisa wanda abinda ka faruwa a jahiliya idan mutum ya mutu yabban mata ne to ana iya samun cikin ɗiya ne ko ‘yan uwa ne hamma cikin ɗiya ne sai ya sa maguda yawa maguda zane cikin mata ne wacce ba mahaifiya ta ba amma daga nan ɗayan hudu ko dai in ta yi mai ya riƙe ta kuma bai ba ta sadaki ko kuma ya aurashe ta ga wani in ya gama ta ba sai ya rike sadakinta ba zai bata ba ko kuma ya batta nan tare da shi sai radda tan matsu ƙarshenta suka ci dukiyar ko ya canye mata dukiya ko kuma ya batta haka nan bai aure ta ba bai aure ta ba har da ta yi wa fati to shine aka yi magana akan bata wannan lamari da suke yi to shine sayyidi umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa a lokacin jahiliya ba mu lissafa mata bakin kuma amma ba a ɗauke su komi ba sai da allah ya sabka musu abin da allah ya sabkar suwa kuma ya raba musu abin da ya raba na irin kare mutuncinsu da 'yancinsu da dai sauran shi wa ma ana fi amrin nan dai ina cikin wani lamari id qalat limra'ati sai matata ta ce mini law sana'ata kaza wa kaza ai da kaza da kaza kai yi ba kaza kamar ya ce ai kaza sai ta ce ba shi za a yi ba ya ce fa qultu laha sai ni ce mata wa malaki anti walima hahuna misha miki kai da abinda annan ma'ana abin da zan aikata wata kallufaki da cilasta kanki azama kanki nauyi fi amrin dini ga al'amarin addini bai shahiki ba dama an faɗa cewa sayyidi umaru yana cewa a makka mata ma na rinjayar mata ma'ana ƙasa suke ga mata amma a madina mata sai suka aka samu akasi sai suka rinja ma'ana dai ana ganin martabar su kware ya ce ta sai aka kai mata na makka su koyi ilimi ga matan madina to shine ya ce wata rana sai ni husata da matata sai ta mai san min magana hatta faɗi wagga magana da zan faɗa eh, da wagga magana ɗin ga ta nan shi ne ce faƙalat ne sai ta ce mini ajaban akwai ban mamaki ya ban mamaki yamna al-khattab ya kai ibn al-khattab ma turidu an turaja anta kai baka son a mesan maka magana ma'ana a maganta da kai game da wata matsala wa inna ibnataka haqiqa diyakka hafsa la turaji rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wallahi tana magantawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ya zallu yawmahu gadbana har ya zan yini ne gaba daya yana cikin hushi da ita to ana haka sayidi umaru da ya ji haka shi bai aza ana haka ba harkon ji ne ke na sai ce fa a kasto rida'i mazanan take bai ce summa ba fa a kasto rida'i ni ji sauri ni rike mayahina sun man dalaktu sannan ni tafi hatta a dakulu ala hafsa ta radiyallahu anha hannun shiga ga hafsa allah ka yadda da ita faƙultu laha ni ce ma hafsa ya bunayyatu ya ke ɗiyata innaki laturaji'ina rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wai haƙiƙa tabbas kina magantawa da annabi sallallahu alaihi wasallama hatta ya zallo yawmahu gadbana har tsawon yini yayi hushi faƙalar ta ce ina wallahi lanuraji'inahu inna ina haƙiƙanmu wallahi na rance da Allah lanuraji'inahu wallahi muna magantawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ne sai di umaru ci gaba da wannan sai ce lalle wanda ya aikatar da haka ya yi rukushi har yake cewa kakki yadda ya kina son Allah ya husata da hushin manzo sallallahu alaihi sallama ki halaka yace ce kakki yadda ki sake yin haka din abinda nika so duk abinda za ki tambaya ki tambaye ni duk abinda za ki roƙa ki roƙe ni in baki wacce annabi ya hiso cikinku ta ruɗe ki a nan littafi na rijalin wani sa'a halu rasulun salawace yana nuhin yana nuni ne ga aisha radiyallahu anha shahi na 472 zuwa 473 to dan nan magana ta mutu kaga lokacin kenan hafsa tana tare da annabi muhammad sallallahu sallama ma'aiki bai yi wa fati ba to yau ga sayyidi umaru wanda shaidan ka tsoro iyakar ta annan mata ta na iya faɗi magana ta ce da dai kaza an kai da shedan zai ga umaru hadisi na bukhari in ji annabi sallallahu wasallam shedan ya biyo hanya kuma hanya mai hwaɗi bai iya amince mai ci gaba da biyo hanyar zai ban ma umaru ita ya canza hanya to don haka ashe kowa an mutum kowa akai dole sai ka bi a hankali da su wannan daga cikin abin da ya karanta shi mu ta ƙulu sayida aisha nana aisha radiyallahu anha tana cewa kuntu a na kasance ina kishi alallati wa habna an fusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga matan da suka ba da kansu kyauta ga manzon Allah sallallahu sallama suka gitta kansu ya aure su wa ina cewa a ta mar'atu nafsaha wanzu mace na iya ba da kanta kyauta a aure ta wannan akwai manuniya a cikin suratul ahzab duk an yi magana nau'i nau'i kamar da masu tafsiri suka yi magana nau'i hudu da ma'aiki zai aura duk cikin ayoyi an faɗa ya yi hannabi ina a halanna laka azwajaka lati a taita hunna ujura hunna nau'i na ɗai kenan wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika nau'i na biyu kenan وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك أككينا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين نو إنه لكينا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما kenan nan an halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama matan da za a biya sadakin su da kuma ku yangi da waɗanda suka yi hijira tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi in ya so ya aure su da kuma inda suka bada kawunan su kyauta ma'aiki zai aure su babu shaidu babu sadaki babu komai wannan an sha haka akwai wacce mata gitta kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ƙarshen ta dai ma'aiki sallallahu sallama a cikin sahabbai ne ce akwai wanda ke son ya aure ta sai ya aura a wasu suka yi mamaki cewa mace za ta ba da kanta mihi karamcin kunyarta ta ba da kanta aure ta sai ma'aiki yake cewa to ai wannan ta gitta kanta ne gare ni kaga ga muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga babu wanda ya kai rabonta irin ta ga cewa tana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wanda auren khadija radiyallahu anha ma a tarihinsa an nuna a kota ta nafisa da ta ji irin abin da ke faruwa da ma'aiki sai ta aika abuke ta nafisa cewa tana biɗa auren annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine aisha ta ce ina kishi ga wa'annan ina mamaki cewa mace tana ba da kanta ga aureta falamma anzalallahu ta'ala lokacin da Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan aya Allah yana cewa turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن ولا يهزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم wa kana Allahu aliman halima anan mujahidu da abdahaq suka ce abinda aka nihi ga wannan aya cewa turjiman tasha'u min hunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana iya jirkinta wadda kake so cikin su ma'ana ba sai yi rabon kwanci da ita ba wa uwi ilaika man sha'u kuma ka taru wadda ka ga dama gare ka ma'ana dai ba sai yi rabon kwanci ba wamani ta gaita haka ma wadda kan nuha wadda ka so min man azalta wadda da ka jayi mata in ka so kuma sai ka dawo mata duk dai fala junaha alaika ba kukunci gare ka mun yalwata ma ne domin ka samu damar da saƙo sosai kamar da masu tafsiri suka ce Allah ce zalika wannan adana shine mahi kusancin an taƙarra ainihin idanun matanka su sanyayi ma'ana ba za su damu ba layi hazan da ba za su damu ba wayar daina su yadda bai ma ate ta hunna da abinda ka ba su kullu hunna dukkan su ma'ana duk yadda ka yi musu in ka so ka yi kwana biyan nan ka yi kwana guda nan misali duk yadda ka yi ba za su damu ba tun da sun san hukuncin allah ne allah zartar da haka din kamar da masu tafsiri suka faɗa to anan ana saukar da wannan aya cewa ma'aiki sai ya so zai rabon kwanci kultu sai ni ce in ji aisha ma'ara rabbaka ban ganin matalicinka illa yusari uhashe gaugauta wa fi hawa ka ga abin da kake so shi kai alma falam ya gaza ma'aiki bai ta min hadithi har dumin da ta yi wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi sha hadisi na 4788 al-imam al-bukhari wanda a cikin littafi na sofato ta abin nan na muhtasar mujallidi na farko shahi na 273 zuwa 274 ya kawo cewa cikin khasa'isun nabi sallallahu sallama cewa khussan nabi sallallahu sallama bai wujudi duha wal adha wat tahajjud wal witri bi hadarin was siwak wa yuzawwiju min nafsihi wa man sha'a wa bi labzil hibati shine mahallu shahidi kenan ma'aiki wajibi ne sallar duha da sallar hanci da tahajjudi da wuturi a zaman gida da asawaki kuma yana auren ma kansa da duk wanda ya so duk wanda ya so kuma kuma da labzil hiba ma da sunan kyauta ma'aiki ya auri mace kyauta haka sai aka ce wa zainin ala arba'in har ma wuce hudu bila maharin wa waliyin wa shuhudin ba sadaki ba wali ba shaidu kai hamma wada laƙe margubatihi wadda ma yake kwaɗayi ka saka ya aura in ya so sai ya yi ɗin amma bai taɓa haka ba sallallahu alaihi amma in ya so kana aure da ka sai ya ce ah, ka saka ya aure ta amma ma'aiki bai taɓa haka ɗin ba amma yana cikin khususiyarsa kamar da rabon kwancin ma in ya ga dama sai ba sai ya rabon kwanci ba amma da haka sai ya rabon kwanci kamar da bayani zai zo karshe dai sai ce wala yurathu ba a gadon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda alhamdulillahi akwai wani littafi da na rubuta mai suna alkini bihim ma'ana haɗa ni da su domin a ba su hujjoji na kitabin wasu na ijima'an cewa ba a gadon annabi muhammadu sallallahu wannan yana cikin hususiya kitaban wasu na ijima'an ko mujaddidin addini a cikin iya sunna ya bayyanar da haka haka ma shak nasiru kabar a cikin jawahirul qala'i a cikin alfitus sira ya tana cewa kalla wala yurafu mulhamu ko kusa ba a garin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kenan bayan haka iyaka waltimasal atharati wuyinka ka dinka da neman lewukan matarka Alhayatun zaujiya rayuwa ta auratayya mumtali'atun tana cike bil yi da kurakurai shine burma mutum ya maka lehi falata kun kakka kasance min man ta al-akhda'a wanda ke warautar kurakurai wani ma da ɗan kuskuren ya kama mata ta da lihi yake so wal da tubatubai shine kurakurai li tihi da matarsa kakkazan cikin wa kun sai dai ka kasance rahibar sadare mai yalwar kirji ma'ana mai haƙuri fa an jabirin radiyallahu anhu an karɓo daga jabir allah ka yarda da shi wanda bayani ne ya gabata a lokacin da aka kashe mahaifinsa abdullahi ga yakin uhudu hadisi na bukhari ƙarshen ta hayoyi aure ce halla bikiran zawashta bayani ya gabata sai ƙarshen ta dai ya ce ai wadda zawara ta aura ce saboda akwai ɗiya mata da aka bama wanda ɗiya mata sun kai guda tara ɗiya mata da aka bama shi kusan bayani ya gabata na jabir to shi hadisin wannan yi riwaya wannan hadisi kala yace ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an ya kan rajulu ahlahu laylan mutum ya keto ma iyali ne da daddare ka fado musu kidis da daddare ya takhawwanuhum yana nema yana suka ha'ince shi aw yaltamisu atharatim ko yana da tuba tuban su ma'ana lihukan wannan muslim hadisi na 715 don wani ya fi sanyaye shiga bazata wannan ba daidai ba ne abinda a sunna matanka su san ka dawo domin annabi sallallahu alaihi salama idan ya dawo yakan tsaya masallaci sai ya yi nafila kamar da ya dawo ga yakin tabuka sai da ya tsaya ya nafila da ya nafila waɗanda ka gaisa da shi suka gaisa da shi mata ne sun sa ya dawo sai shiga cikin gida kaga daga cikin hikima sai a ƙara kakkantawa dai sannan kuma duk wanda zai gaisa da shi ya gaisa shi kas sai mutum ya dawo ya gaje yana shiga kuma a ce a sallamo mishi to kamar yanzu wanga zamani sai a ce mutum ya bugo waya ce yana nan tahi kakka taho musu kidis haka ba daidai ba bane tazawwaja rajulun imra'atan min albadiya wani mutum min ahalil ilmi cikin mallamai ya aure wata mace cikin mutanen kauye ahalul badiya wani ya fi son haka da ya auri a birni wani ya fi son ya auri wacce a ƙauye domin me saboda duk abin da ka cusa mata shine kanta bai fashe ba amma wacce ta waye kaga kanta ya fashe baka ka tankwara ta yadda haka so a lura da wannan ta waye kaga da ana cewa daga wayewa sai ta waye haka ne to amma ga duk yadda ka azata haka za a yi gwargwado sai dai kai ko sai ka yi haƙuri da kaushin ɗabi'a ta takamin ta dawo daidai to da yake shi mallami ne ya sa abin da anan sai auro ta daga ƙauye kaga kuma nan ci gaba ne ta fito da ƙauye zuwa birni to kuma duk da haka aure kuma na iya kai mace da birni zuwa ƙauye duk wannan shi yanayi ne na aure da kuma nisan wuri fajalasa za ta yaumin sai ya zauna wani yini ya katuba yana rubuta ba'abal akhbari wasu daga cikin labarai na yau da kullum wal ash'ari da wasu waƙoƙi yana cikin rubutu famarrat sai ta shuɗe ilajiwarihi kusa gare shi wadasat sai tattaki alal kalamin ladhi ya tubu bihi alƙalamin da yaka rubutu da shi bi kadami ha da duddugenta fa sai ta kare alƙalamin. to kaga ya nuna training ɗinta da training din da ya nata yi to min fa saba ha hamman wa huzumin. sai damuwa da bakin ciki ya same ta ta damu yadda ta shiga cikin wata damuwa kaga inda tana da matsala kila bata karbi abin da ya cusa mata ba da tana iya rena abin ta ce a ah, wai har ya kare koko Allah ya tsare ni bai ji min ba <laughs> kaga ta ce haka ba koko ta ce wallahi son kai ka ji min sai da zan ka aza shi to sai ga ta damu faƙala laha sai ce la ta hazani kakki damu li'anni haƙiƙa ne an allabi ta sababtu fi kasar alƙalami ni ni an musabbabin kare alƙalami bi waɗihi ni ni ala shi bai na ƙadama yake tsakanin dogadogan ki haƙƙi kare shi ta ga iyakar uzuri ya kawo mata shi to yanzu wanga iri ne yana zai neman lehin mata ta yau ga shi ta mai lehi ga hiri babu wani tawili amma ya mata tawili kuma sun muhammad sannan ta yi tuni bil surafi da juyawa sai ta yi mai lihi na biyu kuma lokaci guda fa kasara sai ta kare da watal hibri taddawar kwalbar taddawar gaba ɗai ba sai an gane ta a tsoma alƙalami ba to gaba ɗai kwalbar taddawar ma sai ta kare taddawa ta tuɗe kaga yana ce wanga kare nin wayo na ke min wancan na kyale ki kuma za ki sake wani yanzu kala sai ce mata alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah laƙar kuntu wallahi tabbas na kasance an wizdihaba dama ina da niyyar tafiya ila suke ga kasuwa lishira'i dawatin ghairiha don in sai ta taddawa wadda ba gauda ma ga ta tsufa sun nake dama ina da niyyar in tushe ta in ta in so wata ya ka uzuri kenan ko <laughs> shaka rajulun wani mutum ya kai koken ƙillata safri bi karancin hankuri ne filbaiti cikin gida li ahadil ulama'i ga ɗayan daga cikin malamai a nan shi ya nuna kenan duk abin da ya sha ma kai in lamari na cika cikin musulunci ne gaba ɗai in na zamantakewa in rabon gado in ma tsakaninka da iyalinka dole sai ka gitta masani idan ba ka gitta ba wallahi sai a samu matsala don akwai wani wanda ya yanke ya ce shi gaskiya ya alkawalin zai rabu da mata ta kaga alƙawali na wanga ya rige ya hau sai dai wani tsohon mallami ya gana da shi gehe da ya mai lacca sai dai to wurin mutane ce ya fasa <laughs> saboda kaga ya mai ya faɗa mai akwai abubuwa kwarai sai ce ya fasa kaga ya banye alƙawali ya da ya banye shi yahe wata sayyudahu da kuma farauta ta da shi ke yi bidat li akhada imraati kurakuran mata ta duk yana faɗa mai to kaga wanga kuma shi da hankali wai har ya ji damuwa cewa ya tabbatar da gaskiya gida bai da hankuri a dan cito ya buɗe wuta kuma har yana neman ina mata ta ta kuskure ya kama ta da lehi shi abin na damuwa ta kuma bai bari ba amma yana damuwa ta kaga yana da dama don wani yana kuskure bai ma san yayi ba fa qala al alim sai mallam ya ce bai tuka ka sani gidanka mamlakatuka na an ka gidanka masarautarka ce fala ta hadimha kakka yadda ka rushe ka fi shigalika game da linka bisa irin da abubuwa ƙanana waɗanda ba su taka kara suka karya ba kakka yadda don haka kai hankuri kaga shi a shawarar da ya bashi ɗayyib khadiraha ka dadadanta zuciyarta da an samu wata kishiya ta yi mata wani abu da bata dace ba to ka tabbatar da ka dadadar da zuciyarta sai wuta ta mutu in sahadumu a zaujatika ka shaye hawayen matakka bi kalimatin raƙiƙa da kalima silili wa kun ka kasance ƙarira min ha kusa da ita fi auƙati mihinatiha a lokacin da ta shiga cikin jarabawa cikin damuwa ija alka sanya ma'an baridan ruwa mai sanyi min kalimatika cikin kalimominka su ne kalimominka su a ruwan sanyi wanda ruwan sanyin ya dufe zai kashe nara fauratiha wutar hasota da hushi wa ha da wutar damuwarta wa kulla ka kasance mata kama kanan nabi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ni zaujatihi ga mata ta safiya ta radiyallahu anha balaga sayyidata hafsa safiya labari ya ka na safiya radiyallahu anha Allah ka yadda da ita anna sayyidata hafsa haƙiƙa na na hafsa binta umaran milhaddad ɗiya umarun milhaddad radiyallahu anhuma allah ka yadda da mahaifin da umul to labari ya kai ma safiya cewa ga ƙalat anha hafsa ta ce mata innaha bintu yahudiyin haƙiƙa ita ɗiya ce asalinta ɗiya ce ta bayahudi babakar sai ta hoce da kuka saboda an taɓo nasabarta a nan an ka lura dama jikanyat annabi musa da haruno da imranu ce an lura da haka to ai dama mafi yawan annabawa can sun ka hito annabi ibrahim alaihi ya haihi ishaqa ya haihi eh, isma'il to isma'il shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito a tsatsonsa wanda aka zauna da shi a nan makka to amma shi annabi ishaqa shi ya annabi yaqub annabi yaqub ya haihi yusuf da yawan su goma sha biyu to hannu har zuwa ga su annabi musa alaihi salam tun mahiyar zuriya annabawa ta hitowa ga bangaren annabi ishaq alaihi salam kaga duk zai koma ma annabi ibrahim alaihi salam shi ko sai hiyayyen su gaba ɗaya hito gihin annabi isma'ilu alaihi salam shine muhammadur rasulullah to shine sai ta ce mata haka sai ta yi kuka fa dakhala alaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurin ta hiya tabki alhali tana cikin kuka din ita safiyatu bintu huyayyin to fa qala sai ce mata ma yubkiki ni ka sake kuka faƙalat sai ta ce ƙalat li hafsatu hafsa ta ce mini inni aƙiƙa ni safiya bintu bintu yahude ɗiya nake ta yahude faƙalan biyu sallallahu alaihi wasallama annabi ce yi wasiha yana taimaka mata wa yi ɗayyibu khadiraha yana daɗaɗe da zuciyarta wa yi zuba an alhadana yana hiyar da damuwa gare ta ya ce in nake hakika ke limnatu nabi na ɗaiɗaiɗai annabi kike annabi harun wa inna ammaki hakika ba sambonki shine annabi musa lanabiyin wallahi annabi ne yana ma cikin ulul azumi minar rusuli wa innaki hakika ke kuma yanzu haka wata nabiyin wallahi kina aure da annabi shi a ƙarƙashin annabi kaga min nabiyin ila nabiyin ila nabiyin fa fi a alayki da mi za ta yi miki tinkaho to nan kaga ya jaye mata damuwa da take ciki ya sanya mata rai to yanzu sauran abukiyarta sun makara sanne ce li hafsa ta ga hafsa radiyallahu anha yu'annibuha yana zargin hafsa ga aikin da ta yi tunda magana ta rige ta hito sai ce ittaqillaha ya hafsata ya hafsatu ki ji tsoron Allah ya ke hafsatu ke ku kalima ta tsoron Allah komai ta shige ciki tirmizi ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 3894 irin wannan ya taba hada ita safiyatu da zainab bintu jahashin ita ce taubashiya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita zainab bintu jahashin wato hadisi ne na aisha abinda ka faruwa raƙumi na safiya ya samu matsala to sai ita ko zainab tana da kingin raƙumi wanda za ta basuwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zainab a adiha ba iran ke ba ta raƙumi sai ta ce zan ba waccan ba yahuda kaga anan waccan ta ce ɗaya wagga ba yahuda to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hushi ta dai saboda ya huce ma wannan damuwa safiya ya ƙaurace ma zainab zulhijja da muharram da sashen safar abu dawo da ya rota wannan hadisi dama kamar da bayan ya gabata a nan ɗaya an ka lura ita hafsa da safiya kusan hagurub ɗinsu guda an lura domin yadda abin yake aisha da hafsa da safiya da sauda bintu zam'a su hudu suke sun hijittuwa bayani ya gabata amma ita ko in musalma hindu kenan ita ko gurub dinta akwai zainab bintu jahashin akwai Umu habiba ramla akwai juwairiya akwai maimunatu kaga su biyar su ko sun hijirtuwa to yanzu waɗancan gurub guda ne da hafsa da safiya gurub guda suke amma gashi ta hada su amma da zainab bintu jahashin da safiya ba, gurub guda suke ba kuma wannan hadisi ba. a cikin bukhari yake da muslim hadisi mai eh, eh, bukhari hadisi na 2581 muslim kuma 2444 wannan kenan bayan an yi kira sai mu ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk da abubuwa da aka ba da labari na kishin su an ga gabaɗai ya tsaya ne ga lura da cewa wasu ka kishi yayyan talikai ne wanda duk da annaba da manzanni da kowa suna bayansa sallallahu alaihi wasallam don haka a lura cikin kishin ba a ji wata ta bugi wata ba ko ta mari wata ko kuma tawa wata ƙazahi lura an fahimta ko kuma tawa wata magani wani sihiri sai an lura da haka tare da duk wanda ki kishi hakkiwa wata wani abu ƙarshen ta kila ma ba ma mutumin kirki ba ne duniya ɗaya ta maka ba a lura da haka ba sai an lura ƙwarai da gaske a nan daga cikin abin lura shi ne su mata a nan sallallahu sallama kowace cikinsu dai kunnan kowace in ta yi aiki za a ba ta lada biyu zamanta ta yi aikin nan da zamanta matan muhammadu rasulullah kuma kowace an ba ta satifiket na aljanna ga hannunta tun nan ta san aljanna ta kuma duk duniya ta sani ga yana cikin alkur'ani asratul ahzab wa man yaqanut min kunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadana laha rizqan karima da kuma ya nisa annabi lastunnaka ahad minan nisa kenan sun himatan kowa sallallahu alaihi wasallam matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowacensu tana da wani abu na tinƙaho na musamman bayan wannan da ya game su kuma su aka karanta ayoyin alkur'ani da hadisan annabi a cikin ɗakunansu wadkurna ma yutula fi butukuna min ayatullahi wal hikima wannan ba ƙaramin matsayi ba ne daga cikin misali khadija radiyallahu an hawa ardaha ma'aiki sallallahu sallama ya nuna ta yi tarayya gare ni ga dukiyarta kuma allah azurta ni ɗiyanta har ta a lokacin da aisha radiyallahu anha ta nuna kishin ta ga hadiza tare da ba su taɓa zama ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokaci guda kuma an ce hadiza ga cikin matsayinta ita an kuma da ta fara karanta alkur'ani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi duk duniya ba wanda ya rige ta karatun alkur'ani eh, an ka cire annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da aisha ta matsa kamar da bayani na nan zuwa hatta ce wallahi ba zan sake nuna wani abu game da khadija don ta ga yadda ma'aikiyar karkata ga khadija wannan a takaici kenan haka ma zainab bintu khuzaima ita ko tana cikin wadda sauran wata takwas ta bar duniya sai annabi ya aure ta kako san iyaka arziki wata takwas sai annabi ya aure ta ana wata takwas ta rasu shikenan tana cikin ummatul mu'minin zainab bintu jahashin ita ko to bashin ma'aiki ce saboda alherin ta ana ce mata ma masakin sannan tana alfahari a hadisi na bukhari kan tinƙaho ga cewa tana ce ma matan annabi sallas ku gaba ɗai ga mahaifanku aka neme ku aure amma ni Allah da zatinsa ya auren mu annabi ni na nan nasi na alƙur'ani falamma qada zaidun min hadaran zawwajnaka wannan ba karamin abin alfahari ba ne maimunatu bintul haris da barratu aka kiranta da ita juwairiya sai ma ake canza musu suna wagga mai sai ta maimunatu wagga mai sai ta juwairiyatu aisha take cewa game da maimuna wallahi duk ta himu tsoron allah aisha hake ce maimuna haka wallahi duk ta himu sada zumunci maimunatu bintul haris ita ko juwairiya ta kasance a lokacin da wanda ya same ta ga gazotul murai sai za ta ta kawo fansa ta fanshi kanta sai ta nemi taimako ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ma ake ce zan yi miki abin da yake wannan in baki fansaki in cika miki fansa kuma in aure ki tace na yadda ma ake ce to shikenan ya ya bata cikon fansa din kuma ya aure ta sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita juwairiyya. kuma sanadiyarta an kama mutanenta guda ɗari duk bayi annabi duk ya sake su kyauta an ce ba a taɓa sama wadda sarakunanta sun ka samu albarkacinta irin juwairiya ba duk duniya Umma habiba ramla ita ko duk cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta hi kowa dangantaka da ma'aiki yan uwantaka ta kudda kudda su yan muawiya ce kuma ta su tsadar sadaki don sadakinta dinari 400 na jashi ya biya shi habasha dinari 400 wurin miliyan 20 da wani abu sannan ta fi kowa auren ma'aiki tana da nesa da ma'aiki na iya tuddar na iya tuddar ma'ana mai nisan gida wannan daga cikin matsayinta ita ko safiya radiyallahu anha zaidun aslama yana cewa ita safiya abinda ka faruwa safiyatu bintu huyayyin kenan da ka faruwa a lokacin da annabi sallallahu alaihi yana cikin ciwon da ya bar duniya to sai wani abu ke faruwa sai ta ce wallahi ya nabi Allah wallahi ya annabin Allah na yi gurin a ce wanga ciwo naka ya taho min ya ya bakka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai lura da mata ne wani abu da suka yi na kishi sai ce ku kurkure bakin ku sai suka ce mika ka faruwa ya ce naga kun dan kyahuce ta cewa kamar ba da gaske ta kai ba sai ma yake ce wallahi inna hala sadiqatun na rance da Allah hakika ita wallahi da gaske ta kai tana son ciwon ga ya dawo mata ya banni wallahi da gaske ta kai kaga wanga ba karamin matsayi bane ma'aiki ya mata wannan shaidu kuma cikin kishiyoyinta haka ma hafsa ita ko lokacin da ta yi tashi jibril alayhi salamu ya ci mata ga hanya ya gaya ma annabi sallallahu sallama cewa ya maishe ta cewa haƙiƙa mai yawan azumi ce mai yawan ƙiyamun laili ce kuma wahiyar ka fil janna har aljanna matakka ce kaga Allah da zatin sai ya bi kwanta ya aiko jibril zuwa ga shugaban manzani sai an kame shi ta shikenan Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito Hafsa diyat Umar radiyallahu anhu ita ko Aisha jibrilu alaihi salamu ya taho da hotonta cikin kyalle na alhariri zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce hazihi zawjatuka fid dunya wal akhirah wagga matarka ta duniya da lahira har su uku an ka nuna ma ma'aiki ta cikin mahulki Ahmad da Bukhari da Muslim Ummu Salma Hindu radiyallahu anha ita ko daga cikin rakwad dinta ta fi dadewa cikin matan ma'aiki shekara ta 120 kuma tana cikin masu yawan ilimi a cikin matan annabi bayanin ta ya gabata a satin can ko sannan kuma daga cikin rakwad ɗinta ita ko ta yi kowa rakwad kan gehin shahada mahaifiyarta sumayya ita an farko da ta fara shahada mahaifiyar ammar ita ya'o ammar ce kenan radiyallahu anhu to wannan in an kabi matan annabi sallallahu tana da wani abin tinkahu na musamman nata na kanta bancin wanda ya game su sannan gaba ɗaya matan annabi sallallahu alaihi duk ƴan uwa ne ne gaba ɗaya sun haɗu ga adanan kakansa a adanan in ba sofiya ba ta bintu ya wagga da aka yi magana yanzu domin ita ne annabi harunu da annabi imranu ce da annabi musa alaihi musala su ce jikan yassu ka ko ita dai gihin annabawa take sannan gaba ɗaya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ƙurai shawa ne in bancin riya da wagga sofiya ɗin sannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya an turbuɗe su a baƙi a madina banda khadija ita ko a hajjunu a makka ita ko maimuna a sarifa kusa ga makka allah ka yarda da su baki to sai bayani na ƙarshe da khala rajulun wani mutum ya shigo alamrati ga matarsa foja da matar ki buka an shadidan ya tsara tana kuka mai tsanani fanza'aja sai hirgita ne zalika don kukan da ta kai wasu ala ya tambaita an sababul mukami ta kawo kuka fa bar ta bashi labari anna khatamaha haqiqa zobinta sakada ya hada fi nahari cikin wata korama zobinta ya hada cikin korama shi ta kawo kuka fa masahadu mu a hayshahi hawayen ta wakale ce laki indi khatamun wa qurdun ay halqa kina da zobe na lamunce miki zan baki zobe kuma da karin ma dan kunne zan sai miki dan kunne a ƙara da zobe da dan kunne maganar ta mutu ta yi gobarar titikin to wannan a takaice a gurguje kenan kusan anan za mu dakata akan abin da ya shahi matsala ta kishi wanda da yawa za ka samu mata na wannan lokaci wata ma ba ta kyautata ma mijinta sai in ya auri wata kaga wannan ba daidai ba ne abinda a daidai ki kishin mijinki lokacin da kina keɗe kuma ki kishin mijinki lokacin da kuna tare kuma kakki yadda ki faɗo wata magana da bata dace ba kila wani kazahi misali akwai wata da ba ta kyautata ma mijinta amma lokacin da ya auro ta sai ta kama kyautata mai duk abin da waccan ta yi mai sai ta ko ta yi mai kaga ta yi don me don waccan ta yi sai waccan ta kai koli ga kyautata mai sai ta ce taho dai in yi ma irin waga kyautata saboda Allah hada ni kishi da yan bariki ta ce mawacan <laughs> kaga ta soke ta to wannan kenan da fata ana zamu tsaya Allah kai mu wani sati zamu tashi magana cewa kakka shagala kakka shagaltar da ka da'a saboda matar ka ma'ana kakka shagala ya zan baka ibada da kyau da kyau saboda matarka har za mu ji wani wanda cikin sahabbai wanda yana tare da iyalinsa ƙarshenta yana jin sauti na yaƙi na uhudu yabban matarsa ta kuma ya shahada ƙarshenta sai mala'iku suka yi masa wanka ma'aike ce to ai wankan da suka yi mai na janaba ne tunda shahidi ba a yi masa wanka Allah ka yarda da shi shine hamdalatu radiyallahu anhu gasirin mala'ika kenan wanda mala'iku su suka yi masa wanka na janaba amma hamdalatu akwai rasuwar da aka yi mahaifiyar Mala ahmad dikon satin ce mai mata addu'a allah subhanahu wa ta'ala in shiranta a ranar talata aka turbude ta ranar laraba a nan hubbari karhe tara zuwa goma na sahi allah subhanahu wa ta'ala ce gafarta mata allah kai mata rahama ka sa ta huta sai mai kulhula uku da bismillah zuwa gare ta dukkan mariga sannan akwai mahaifiyar. malam gazali muhammad sirdawa a yau aka yi mata aiki a nan hamdala emiya da fatan za mu yi fatiha guda guda allah ka bata lafiya da dukkanin marasa lafiya baki ne akwai wasu marasa tausai a rayuwarsu a nan makwabtan wannan masallaci jiya suka shiga kamar da nake jin labari suka yi abinda bai dace ba da niyyar da su yi sata haka suka yi wani ta'addanci a nan wannan gidan da fata Allah subhanahu wataala ka isan mu da aka wa haka in ba su rarban shirya Allah ka tona musu asiri Allah ka isan musu kuma shi kare gaba sai mu yi li'ilafi guda guda Allah ya tsare gaba wayanda matafiya umra Allah ka mishe su lafiya kamar liman maluna ta alhausari abizala da su mala ahmad dikon da su mu'awai dan bello da dai sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ka sa ai lafiya a dawo lafiya alhurma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad ya rahman rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah nan kula da mu karanta wannan buya Allah Allah shiga hurta mata Allah kai mata rahama Allah ka sa ta huta Allah ka sa mu ta zan hutu gare ta zan wa'azi gare mu dukkan ayyukan da ta yi Allah ka amshe su ka lullunka su wanda an kuskure Allah ka yahe mata Allah ka sa mu ta zan hutu gare ta zan wa'azi gare mu Allah ka sanya kabarin ta dausaye cikin dausayen nan aljanna wannan buya Allah da ba ta da lafiya albarkacin fata da makaranta Allah ka ba ta lafiya da dukkan marasa lafiya na musulmi na gida da na asibiti wanda aka wannan ta'addanci Allah subhanahu wataala ka sauƙaƙa Allah ka mai san musu alheri Allah ka sauƙa Allah ka tsare gaba wanda abin bai sha ba Allah ka tsare shi Allah shi kare dukkanin gidajen musulmi baki Allah sabkar da aminci da kwanciyar lafiya gidajen musulmi albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam matafiya na gida da na kauye da waɗanda suka tafi sama da ƙasa Allah ka kai su lafiya da su lafiya Allah ka tsare da dukkan hadura yan kasuwa Allah ka yi musu buɗe duk wanda adda biyan bukata Allah ka biya mishi na musulmi baki da albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam الله كاره تومو كل ما يمونا مسألة شيء ده يوم كميتي باقي ده دوكان المسلمين باقي ده دون كتير ما كمان الله كتير ما كيس باقي ده البركة شأن محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العزة الحمد لله رب العالمين